To, masu kallon mu barkanku da waraka. Wato yau malama zindin a gida. To, yau ba wani abu na zo da shi ba illa zan yi magana kan tsafta. Kusan mata sai da tsafta, mazan ma sai da tsafta. To, amma duk da haka gara namiji kazani akan mace kazama. Da fatan kuna saurari na dai. in kuma ƙarya na yi sai ku faɗa min ba ƙarya na yi ba ko da yake in kamar dai kamar na yi ƙaryan dai kamar ban yi ƙarya ba dai kan dai malama zindin dai ta ɗan zindumo mu ƙarya kuna saurare na wato gyara muna wasa da jikinmu gaskiya ba ma son gyara ba ma son sastura ba ma son menene ba ma tunanin as in future ko da kin yi aure ko da kin yi aure ya zama na kina tunanin future saboda a kwana a tashi ki yi tunani in mijinki bai rasu ba in mijinki bai rasu in mijinki ya rasu akwai 'ya'ya kwa zai kula da 'ya'yan nan ke za ki kula da su haka ne in kin rasu wa zai kula da 'ya'yan nan shi zai kula da su don haka gaskiya ba ƙaramin wasa muke akan gyaran jiki wallahi muna wasa da jiki wallahi kuma ko matan aure wallahi wallahi matan aure ko ka fara ba zan yi ba in ba matan manyan nan ba eh in ba matan manyan nan da suka je makaranta ba suka yi karatu ba wallahi ladi yawancin matan aure ba su san me ya tsafata ba wata za ka shiga ɗakinta ka ga ɗakinta kacca-kacca amma wata kuma za ka shiga ɗakinta ka ga ɗakinta kaca kaca kaca amma za ka ganta ta fito ta fito tana wani tana wani irin azumi irin kamar ba za ta taka ƙasa ba amma sai ka ji ɗakinta ka gani ka gan shi caka caka ba gyara ko gado ringa ya muku wani abu kun gado da kuke gani ba kowace mace ta iya